yau muna biyar a watan tara ramadana hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shida ko to shida a watan ramadan daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da 23 a watan biyu februari shekara ta 2026 allah tabaraka wata ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci na ubayi bin ka'ab da ke nan unguwar ayagi yan kifi karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun tafsiri a wannan wata mai alfarma ramadana muna cikin sura ta hudu suratun nisa'i wa zina min hakam ta durus kuma mun yi darussa biyar a cikinta a inda muka fara darasin da ya gabata da bayanin hukumar zaniyat mata mazinata bayan muhusanatun ne suna da aure fi awalin islami amma hukuncin nasu a farkon musulunci in ya tabbata da bayyana ta alaihinna da shaidu a kansu bi arba'ati shahada, kuma shaidun guda hudu wa huwa al-imsaku fil biyuti shine a tsare su a gidaje ko a gidajen yari ilal mamati har mutuwa ta zo musu au ila an yaj'ala Allahu lahunna sabila ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wata mafita a gare su kama sami ina bi hukumul abkar kamar yadda kuma muka ji hukuncin wanda su kuma ba su taɓa yin aure ba amma suka yi zina shine aljiddu wa tagarib wal iza shine za a musu bulala ɗari za a bakuntar da su a garin da ba nasu ba su yi bursu na ta shekara guda sannan kuma ba kyakkyawar mu'amala su da mutane ila an katamna har zuwa dai lokacin da muka rufe shi wannan darasi namu bi ahkami taubati da hukunce hukuncen tuba wa taubatul maqbula da kuma jin cewa wace tuba ce karbabbiya wace ce kuma an yi ta an yi ba a yi ba lokaci ya ƙure allahumma ja'alna min at-ta'ibina wa ma sanabda'u bihi yau ma to dangane da inda mu tashi a yau fasuratu kama ta ta haddasa an huquqi du'afa'i ita surar dama kamar yadda ya gabata tana tattaunawa ne akan haƙoƙin masu rauni wata hadimu adatul jahiliya tana kuma rushe al'adu na jahiliya alƙadiha masu muni wa khasatan fi huquqin nisa'i wal auladi musamman kuma munanan al'adu game da haƙoƙin mata da ƙananan yara wai qul zuhaili fil zuhaili yake faɗa a cikin tafsirul wasit yace wa kanatil mar'atu fil jahiliya mace ta kasance a jahiliya wa fi usuri ruman haka kuma a zamanin rumawa wa yunan da yunan tu'addu min ƙubailil mata'i kawai ita ma ana lissafa ta a matsayin kaman kadara kaman kayan mallaka ita mace abinda da ce kallanta kenan a wancan lokaci Wakana a ƙaribin zauci makusantan miji idan matarsa ta mutu almutawaffi inda al'arab ya saununa suna suke mamayewa alaiha a kanta hatta ita matar karhan koda ba ta so a rawar bukhari imam al-bukhari ya rawaito wa gairuhu da wasunsa an ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya rida abdullahi da abbas din kala yake cewa kanu Iza, mata ar-rajul idan mutun ya mutu kana awliya'uhu ahqqu bi imra'atihi to waliyansa yan uwansa majibinta al'amuransa su suka fi cancanta da matarsa ba wai yan uwanta ba in sha'a ba'dhum tazawwajaha in wani daga cikinsu ya ga dama ya aure ta wa in sha'u in sun ga dama zawwajaha sai ya aurar da ita ga wani wa in sha'u in kuma suka ga dama lam yatazawwajaha ba za su aurar da ita ba fahum ahqqu biha kawai suka fitantanta da sarike ta min ahliha sama da yan uwanta to dai irin wannan kasuwa bushewar zuciya da ake nunawa wato mata a jahiliya to laka sai Allah ya saukar da aya wannan aya ta goma sha tara aran mamalan umar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة نعم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا da sama su ala wata'ala yi kira ya ayyuhan lazina, amanu amma masu imani Allah ya kira la hillu lakum an tarsun a karha to daga yau abin da ya wuce ya wuce baya halattan maku kuke gadon mata tilar da tafsir ya ce an tattamirru ala sunnatul jahiliya baya halatta ku ci gaba tafiya kan tsarin jahiliya fi abami hukukin nisa'i wajen rushe haƙoƙin mata ba ta ji aluhunna mirasan lakum kal amwali ku sanya matan su ma a matsayin kayan gado kamar dukiya wal urubi ko kadarori wal abidi ko kuma kamar wasu bayi wata tasarrafu ku ke yin tasarifi bihinna kama ta sha'una kamar yadda ku kuka ga dama fa in sha'a ahadukum dai da in ɗayan ku ya ga dama tazawwaja imra'ata man yamutu min aqaribihi sai ya auri matar wanda ya mutu cikin makusantarsa wa in sha'a in ya ga dama zawwaja a gairahu ya aura ma sa wa in sha'a in ya ga dama amsaka ha wa mana ahzaw zuwaja ya rike ta ya hana ta aure mugunta kenan wa zalika huwa al-abdu wannan shine al kamar da kamar da zai zo a nan gaba a cikin ayar waƙila a wata magana aka ce almaradu la yahillu lakum an tarisu amwalan nisa'i karhan baya halatta ku gaji dukiyoyin mata yanku mutum baya santa rigima ta hada su maimakon su rabu mutum da suna da dukiya bai sake ta kuma bai ma'amalar auratayya da ita yana jiran mutuwa ta gaje ta so da haka bai halatta ba ku gaji dukiyoyinsu wato karhan bi an hunna alal kurhi ku rike su ala tilas li ajali an ya mutuna hunna cewa su su mutu kuma ku gaje su Allah ce wala ta'dhuluhunna kada ku tsananta musu kada kai ku musu mugunta li tazhabu bi ba'di ma ataytumuhunna dan ka baya bukatar ta ya sake ta haka ai ta ci sadakin in ya takura mata sai ta za a ta fanshi kanta a yi kul'i kul'i kuma shi shine ta mayar masa abin da ya bata in ma lokaci ya yi nisa zamani ya canja abubuwa su yi tsada sai alkali ya ce ta aura masa mata kamarta yanzu nawa zai auren wannan sai a yi kiyasi sai tafiya to kar ku rike su dan ku musu irin wannan wato mugunta ku tafi da wani sashe na abin da kuka ba su wa kasiran ma kanu yabi yubayyiquna alaihinna da yawa suna tozalta su suna tsuntata musu liyabtadina minhum bil mali domin su fahimci su fahimci kansu daga wajensu da dukiya wal yuraj tafsir qawlihi ta'ala wa idza talaqtumun nisaa wannan din mun yi shi a bayanin wa idza talaqtumun nisaa wato a baya wa qawluhu wala yahillu lakum amma da yace fadin sa bai halattan muku ba an ta'akhuzu mimma ataytumuhunna shay'an yace kuma ku karbi wani abu na daga abin da kuka basu a shi ma dai a suratul baqara wa ghairu zalika illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinatin in kaga an musu haka to sai dai in su suka zo da alfasha bayyananniya to wannan kuma sai a ce to zama ba zai yi ba sun zo da matsala su za su fahimci kansu ibrahim al-qattan yake cewa illa an yartakibna isman bayyanan bizina sai da in sun zo da zunubi bayyanan ne ta hanyar suna da aure suna yin zina au bin shuzin ko kuma ta kiyarda ga mijin ta kaurace masa a shimfiɗa au su'i kulkin ko kuma wata mummunar ɗabi'a ta zo da ita fa inda zalika lakum an ko alaihinna to in aka kai ga wannan matsayi kuna da damar ta musu kuma auta ta aku zo ba azama a taitumu hunna ko ku karɓi wani sashen abin da kuka ba su lokacin aure inda alfiraki yayin rabuwa da ya ce mu tun sai fa in sun zo da alfasha bayyananniya kullum ana nuna maka yadda Allah yake jaddada wato kariya ga haƙƙin mata karkaje kai mata shari ko ka zo da kulle-kulle ka sai ta zo ka zo da sun zo da matsala mu bayyana zahiratan wadihatan laysa mujarrad tuhmat ba kawai mujarradin tuhuma ba daga tuhuma sai a yi mata hukunci da wannan aw muqalatu su'in ko kuma yarfe kawai magana ce da aka kirkire ta to duk indan wannan ne ba ba za a yi musu wannan hukunci ba bare ma a ce a karbi wani abu nasu a cikin dukiyarsu so dama surar tana ba wa waɗannan abubuwa muhimmanci ne mata da kuma ƙananan yara lalle ana lura sura abin da suke magana a su kenan lura da haƙoƙinsu kar a abin da ɗinsu wa ashiru hunna bil ma'arufi saboda haka fi mu'ashara shine zamantakewa ta auratayya shine mu'ashara to wa ashiru hunna bil ma'arufi ma arafahu shar'u wajiban aw manduban aw mubahan an ce ma'arufi shine abin da shari'a ta sani ta yadda da shi a matsayin wani abin na wajibi ne ko mandubi ne mustahabi ne ko mubahi ne ko halali ne ibrahim al-qatan yake cewa alaikum an tuhsinu ma'asharatan nisa'i alaikum wajibi akan ku ko mazaje ku kyautata zamantakewa da mataye fatadkhulu alaihinna surura ku sanya musu farin ciki bil qawli wal amali ta hanyar yin magana da kuma aiki wazuwaju sharikatun in baka sani ba ai shi aure kamfani ne in kana so a maka gwari-gwari shine masana'antar da yake haifar da dan adam yau shi aure sadaka kuma wannan haifar da dan adam sai an samu wannan kamfanin sai ta kawo shayarta sai ka kawo mai taka ita kadai ba zai yiwu ba kai kadai ba zai yiwu ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an-nisa'u shaqa'iqur rijali mataye shaqiqai ne na maza sauraka sharikatu yajibu an yakuna fiha kullun kullum min minas zaujeni muda'amatu lisururi to a wannan sharika so ake kowane ɗaya daga cikin ma'aurata guda biyu wanda sune sasannin kamfanin to ya zama wata mabubbuga ce ta farin ciki lil akar ga dan uwansa wa hana'atihi kuma mabubbuga ce ta walwala ɗan uwansa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa min ayatihi ai in ma baka san shi ba yana daga cikin ayyukan da suke sa a san shi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ta yadda ya halatta muku matanku daga jikinku in ka koma back to the origin annabi adam daga jikinsa aka halatta masa ne hawa'u farkon suratun nisa'i ne yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin ya halice ku daga rai kwaya ɗaya shine annabi adam sai ce wa khalaqa minha zawjaha daga cikin annabi adam ne ya halata masa matarsa hawa'u daga su bi fa sai ce wa min huma rijalan kaseeran wa nisaa daga su bi ne ya yada mazaje da yawa da mata shine abin da ya maimaita kuma ka a suratul hujurati ya ayyuhan nasu na khalaqnakum min zakarin wa unsa ku? shu'uban wa qaba'ila muka halice ku daga namiji da mace sadaka wa ha zau ha wa basta huma rijalan kasirar wani sa'a daga annabi adam da hawa'u ne Allah ya yada mazaje da yawa ce wani sa'a da mataye suma mata yin da yawa a matan masu kuma zan yawa sai rufe ayar da abin da ya bude ta ya bude ta ayyuhan nasu ta rabbakum sai rufe ta cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku dai sake jin tsoron Allah wanda kuke hada ku da shi wal arham ku ji tsoron dangantaka da take tsakaninku inna Allah kana alaikum raqiba Allah madaukakin sarki akan ku mai tsaro ne mai dako ne yana ganin duk inda kuke da duk abin da kuke yi to min anfusikum azwajan litaskunu ilayha aure a qur'ani qur'ani ya ambaci hikimar aure guda biyar wannan aya ta suratul rumi ita kadai ta zo da hikima uku kaji litaskunu ilaiha dan ku samu nutsuwa da wannan matan naku to idan auren na soyayya aka yi to an samu nutsuwa kuma kai da baka da shi kake cewa zo mai auren da ya gaya maka me baka yi eh to ba zai gaya maka kuma tunda baka san me auren ba yi sai a baka da jahilcin ka yawwa ka san yana yana kafafa me za a gaya masa to ba abin da za a gaya ma yan labai to Allah yake li taskunu ilaiha in kun yi auren dan ku samu nutsuwa kuma da yanzu ba abin da za a gaya ma kai sanan waje ala bainakum mawadda kai yanzu muhabba ake da kai soyayya ake da kai ba kauna ake mu muwadda ake da kai ba kuma soyayya ka ba garanti ko ta sa kati ce to wata kudin data ta turo data kai sunan ka ba ATM a wajen ta kai baka sani ba amma mawadda sai in an yi auren da soyayyar ta asali kai kuma da gaskiya to za a samu mawadda sai da za ta iya haƙura da komai nata saboda kai ban ƙara tantance wannan ba zai tsako 'yar mutane a gubar tsammana kai ta jaji kuma ta zauna da ke tauba haka Allah yake so wannan hikima ta biyu kenan mawadda sanan wa rahama tausayi da jin kai tsakani wannan su ne hikimomi guda uku da wannan ayat ta ambata muwaddatan wa rahama yake inna fi zalika a cikin wannan hikima ta Allah ayatin akwai abin daukan izina amma ba ga kowa ba ya yatafakkaruna na ga masu tunani wani sune hikima guda uku da Qur'ani ambata anan sai hikima guda biyu a suratul nahl yace daga cikin auren ne kuke samun banina wa hafadata kuke samun yaya in baka da aure zaka samu da in ka je ka sai ka nemo magurin sa zaka ke ko kai koyar za a yi azubar wanda likita za a haɗa baki da shi za zaka ba mai samun tsase wanda ya aure bari a batun jika wa hafadatan da kuma jika amma hadisi ya zo da hikimomi masu yawa irin sa annabi ya ce ya ma'asharar shabab ya ku samari matasa manin sada amin kuma ba'ata bal ya tazawwa duk wanda ya samu abin sa da yake ya aure fa innahu aghaddu lil basari shi ya raba ka da wannan kai kaiwa dare a gaban mai shayi ana shimfiɗa ai wani mawaki a nan garin ya ce idan dare ya raba sha biyu saura kwata wadai kara samu mukwan lafiya ya ɓata ran goro to haka sai yi sai ya kai wajen mai shayi ya kai karfe ɗaya na wajen mai shayi a zaune saboda ba inda lashi saboda haka eh, bani wa wato bani na wa hafadatan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace wato a gabbul basari shi zai tsare maka ganin ka ka zo ka raba ido a titi wa hasanu lil shi zai kuma kiyaye maka farjinka wa in ba haka fa alaikum bisiyam ku yi azumi duk kaga wannan hikimomi ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace su a madin qur'ani wannan biyar ya ambata fazwaju mabaniyun alalmu muwaddati war rahmati fil islam yake cewa ibrahim al-qattan shi aure an gina shi akan kauna da rahama a musulunci in an yi shi ta hanyar da ta dace yazo a cikin asar yake cewa haddasana ibn waki'in qala haddasana abi an bashir bin salman an ikramata an ibn abbas daga ikrama daga ibn abbas qala shi ibn abbas ne yake faɗa game da yadda yake da mu'amalantar matarsa kare san waye ibn abbas kafin ma a baka abin da yake faɗa ibril umma wanda annabi ya masa addu'a ya ce allahumma faqihhu fi dini wa allimhu ta'wila Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi sanin ma'anar alkur'ani to shine yake cewa inni uhibbu ni uhibbu an atazayyana limra'atin ni ina so in yi ado game da matata kama uhibbu an tatazayyana irin kana a wuce yan dinnan kace yau ba inda zan je kai wanka ka shirya yau kuma wani dauran aure za a je ina za ku je kawai ba inda zan je wani irin daɗi za ta zo kawai zama za ka yi ko ne baka sa a yar dogon rigar nan ba ta fitina kana ta abin a kai ado ka zauna a gidan to shine ibn abbas yace zayyano laha ni ina yin ado dan matata kama uhibbu an tatazayyana li kamar yadda nake so ta yi ado domin ni li'anna laha ta'ala zikirhu domin Allah ta'ala ya ce walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf su ma matan suna da kwatankwacin abin da aka dora musu na su kyautata maka ta ai suna suna da irin wannan haƙƙin na ka kyautata musu kuma bil ma'arufi da kyautatawa da abin da shari'a ta sani ta yadda da shi ka gani to fa in hunna, idan zama ɗin kuma ya ki daɗi, kun ƙyamaci wani abu ya yace li aibin fi hinna, saboda wani aibi da suke da shi kuma yanzu a ɗabi'unsu au hinna, ko a halittarsu ya bayyana au li ƙasirin fil amali ko kuma kasa yin wani aiki walwajibi wajibi alaihinna da wajibin da yake kansu ka matul baiti kaman har ayyukan cikin gida wa gairi zalika au limailin minkum ila gairi hinna ko kuma kai din yanzu ka karkata zuwa ga wato wasunsu to fasbiru la ta'ajjilu bi mubaratihinna ku yi haƙuri kada ku yi gaggawa wajen cutar da mata wala mufaraqatihinna ko wajen rabuwa da su ba sa an takrahu shay'an ai in ba ku sani ba tana iyuwa ku zama kuna kyamar wani abu wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera kuma Allah madaukakin sarki ya sanya ma wannan abin da kuke kyama alkhairi mai yawa la'allahu in amsakaha idan duk da haka mutum ya haƙurin zama da ita fa ya adifahu Allahu alaiha sai kuma Allah ya masa ya tausaya masa akanta min ba'd zalika wa imma an yatakhalla sabilaha fa yatazawwajaha Allahu zawjan ghayrahu ko kuma a'a ya rabu da ita amma ba rabu ne sai an takura mata ba sai an cutar da ita sai Allah ya aura mata wani mijin da ba shi ba babbar matsalar kai kana so in kun rabu ka je ka auri wani ka auri wata amma ita baka so ta auri wani sai ga yazo yana gaba da kuma wanda ya aure ta wai matarsa ya aura ya matarka bayan ka sake ta kuma da da ka sake ta so kake ta zauna haka to wannan kuma mugunta ce la yumina ahadukum hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsi kai kana so ka je ka aure wata amma ita baka so ta aure wani wannan wani irin rabo ne tilka idan kismatin visa wani ya zama rabo ne na zalunci zaujan gairahu fa yarzuqu Allahu minhu waladan sannan daga nan sai Allah ta'ala yake cewa a aya ta ashirin wa in ra'aratu tibidala zawjin makana zawji wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a na'am ata'khudunahu buhtanan wa ithman mubina na'am Allah cewa in guda la zaujin makana zauji. idan kun yi niyyar canja wata matar da wata ma'ana kawai duk yadda za ka yi kawai kaga zaman ba zai yiwu ba kawai kana buƙatar aure ko kana buƙatar ita wannan karabu da ita to ne in kuka yi niyyar canja zaujin makana zauji kalmar azzauji a larabci ya ta zakar zakarwar unsa tana daukar namiji ko mace sau da sai ka je fiƙo ne sai ƙara ta'un ce zaujatu amma a zauju namiji ko mace da ma kun lura ayar da muka karanta ta farkon sautin zai haka ta nuna wa kalaka minha ko ya ce zaujata ha ya ce ka gani ka ga mace ce amma ha to kalmar haka ta ce to in kuna nufin canja wata mace da wace al-hafiz al-bagawi a cikin tafsir al-bagawi yake cewa arada bi zauji az-zauja wa lam yakun min qabliha nishu min qibaliha nushuza yana so ya canja wata matar amma ita wannan din ba wani nushuzi ba wata aurace masa da tai wala fahishatan kuma bata zo da wata alfasha ba to in kai ne kuma wani dalili yasa zaka canja aure wa ataitin ihdahunna qintaran a hali kuma wannan da zaka canja ta ka ba ta ta dukiya mai yawa lokacin auren to fala ta aku minhu shay'a kada yanzu kuma ka ce sai ta baka wani abu ba wannan magana ina jin tsari shine abinda annabi ya ce wanda ya je ya sallaci gawa yana da wannan girman ladan haka in ya raka gawar yana da kintsara ni guda biyu aka tambaye shi ne ya ce wani yanki ne na lada girman sa kamar dutsen uhud dutsen uhud kuma kilomita bakwai ne a hanyar madina to inda zaka kun ba su wannan kintsar wata dukiya mai yawa lokacin da zaka aure ta yanzu kuma kai ne kake so ba don wata matsala ta ta ba a maslahar yanzu ka ce ba abin da yake ba ita ta kawo matsalar ba to ba abin da zaka karba a wajenta ko mai ka bata ko auren ya dade ko bai dade ba kuma ba za ka kirkiro wata abu da za ka mata yarfan da zai ka karɓi wani abu nata ba duk wannan shari'a ba ta yadda ba shine Allah allah ce kada ku karɓi komai a wajen su shaukani ya ce ƙila hiya muhukamatin wannan ayar tana nan muhukama ce wa qila hiya mansukhatun waska ce an shafe ta bi qaulihi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki a suratul baqara wala ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an da Allah ce kada ku karbu komai shin abin da ka ba su sai istisna yi anan yace illa an kafa. Allah yuqima hududallah sai da in suna jin tsoron ba za su tsaya da haddodin Allah ba suratul baqara 229 wal aula mafifici annal kul muhkamu da waccan ayar da wannan kowace tana nan zaman kanta take wal maradu huna gairil gairil muktalifatin ana nufin wadda ba kul'i za a yi mata ba la yahillu li zawjiha an ya'khudha mimma ha shay'an baya halatta ga mai gidanta ya karbi wani abu in raguwa ta zo kaddara ta kawo abdurrahman sa'id yake cewa bal waffiruhu lahunna in ma kun musu alkawari ne ba ku gama biyan su ba kuma rabuwa ta zo ku cika musu kayan su ku ba su abin su daidai wala tumabtiluhunna kada ku musu taurin bashi dan yanzu Allah da ita kuma ake biyan ta ake jan hankalinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matsalil gani zulman taurin bashin mawadaci zalunci kana da kudin ka kibiyan sa mugunta kenan to zalunci ne wannan in dan kasuwa ne ka karba inda ka bashi ya tafi yana juya ba a san me zai samu gode wannan to ka rike masa kaga zalunci kenan ku su ma matan kar ku musu wannan matsalin matsaluhunna ku rike musu kuki wato cika musu abinda kuka musu alkawari dan yanzu rabuwa ta zo a kada ku yadda ku musu haka wa fi hadhihi al-aya dilalatin ala adami taharimi kasrat al-mahr sai ya fitta wani fiqh shi Abdurrahman al-Sidi tin tafsir Karim rahman ce a wannan aya kenan yana nuna maka dalilin rashin haramcin sadaki komai tsadarsa, tun da Allah ne ce wa ataytum in tsara to yace kar anan ka sansani rashin haramcin kasaratul mahari yawan sadaki ma'a amma fa tare da cewa annal afbala mafifici wallaik abinda da fi dacewa al ubin bin nabi sallallahu alaihi wa shine koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama fi takafifil mahari wajen sauƙaƙa sadaki wani ya zace shi yasa sai an bada miliyan kaza kar ka je ka mai da shi abin zanci tunda shari'a bata haramta ba amma abin da yake magana abin da yafi dacewa kuma annabi wanne yayi sassauƙa yayi to in ba wani dalili yasa sai an yi mai nauyin ba to sai ayi sassauƙa din in an yi mai nauyi da dalilin qur'ani in an yi sassauƙa annabi shi yake fassara qur'ani mai sauki ya kamata ka bi sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa wajahu dilalatu anna allaha akhbara yake fuskar take nuna maka ko mun girman sadakin ba matsala Allah ne ya bada labari an amrin ya minhum dangane da al'amarin da yake faruwa walam yankirhu alaihim bai musu inkari ba har ma sai aka tabbatar da in tun ba su kintaran to su biya su kada su rike wani abu a cikin sa fadalla ala adami taharimihi wannan sai yake nuna cewa ba haramci bane lakin qadiyan tahi an yunha ana hani an kasa da sadaki idza tadammana mafsadatu ana hana yawan sadaki idan ya kunshi barna kamar yanzu sau da alaka da sarakunan mu suna cewa a iyakance sadakin ko ɗan abin da za a yi auren saboda yawansa ya haifar da ɓanna ne a wahalalun da ake a cikin aure ayyar su suka hana auren to illa ta farko kenan da suka hana auren kuma a illa ta farko a illa ta biyu kuma sai suka sanya zinace zinace shi ya kai ya kawo yana buƙatar mace bai da halin yi ita ta kai ta kawo tana bukatar namiji babu hali to inda aka samu wata kwana kuma sai a yi banna to kaga wannan dalilin yasa sai sarakuna suke an yanke kawai a tamfa kaza kaza kaza sadaki gar ya wuce kaza to sai dai inda ake samun matsala su kuma a wajen masu yanke hukuncin in nasa auren ya taso anan suke rusa abin da suke sai dokar bacci kuma sai ya fige da jangyabi shi kuma dan uwan ɗayan baya lura ce a dama kullum mukafa'a ake a aure mukafa'a shine kowa ya aure daidai da shi to inda matsalar take tasowa su kuma a wajen iyayen 'ya'ya mata wai abin da ta ga an yi wa yar wacce hissa ita masu yan waɗannan ta to da ana ake daga abubuwan su kai su baro amma da kowa zai tsaya matsayin sa nan sarakuna da masu kuɗi tsaya matsayin su dama aure mu a ci, kowa ya aure daidai da shi Allah ya ji kan Dr. Ahmad Bamba wajen ajiyu yake cewa kana ganin yarinya tana daura leshi tana sa gwalagwalai tana me ka je ka ce kana santa in ka aure ta sai ta zo gidanka kuma sai ta dinga sawa yace aure ci gaba ake ko ci baya ake yace to shikenan ita kuma sai ta ci bayan ta zo gidanka ya ce to saboda haka ka sani wannan haraji ne in ka aure ta sai ka biya in ba haka bai ka koma ƙauyen ka ɗauko taka to kaga shi kenan shine zaman lafiya shine mukafa'a saboda haka mukafa'a a saboda haka ayi da abin da kowa zai samu sauki saboda ana hani a yawansa idan zai haifar da mafasada diniya wa adamul maslahati at-taqawum da kuma ra'in maslaha a wajen su wanda suke da kawama din wajen daukan nauyi sun makala sannan sai Allah ya ce a cikin ayar a bayan ka za ka rabu da ita kuma kace sai ka rike mata wani abu yanzu za ka karbi wani abu cikin abin da ka bata istifhamu inkarin wa tawbihi wana ana ma inkari na ce amma dai haba da Allah a ba kai ba za ka ji kunya ba ma shine istifhamu inkari wa tawbihi ka karbi wani abu cikin abin da ka bata cikin harkar aure shi ko wani dama ya kawo an ce wai ya kama ɗakin ya kulle ya hana a ɗauki kaya ka kore ta kuma ka hana ɗauki kayan ta kake yi buhutanan wa isman mubina dan buhuta ne kawai kai mata kirkire kai mata yarfe dan neman bayanan ne ka hana ta haƙƙinta fa inna hadha la yahillu walau tahallaitum alaihi bi anwa'il hila ko da kun yi hila ka kirkiro maganganu ka shirya ko kuma saboda ana tsoron ka wani fa ya sani sirkansa ne sun ba shi yar amma yanzu kuma kawai saboda wani abu ya taso wasu ya nuna musu ba su isa ba wallahi kai aka fara nuna baka isa ba tunda sai da ka je ka durƙusa sai da ka tura wasu ma kafin su baka kai yanzu kama kare da kake cewa za ka nuna musu ba su isa ba ai kai ka fara nuna rashin isa inda kai ka tura kai ka nema a wajen su kafin ka zo kai musu wannan wulakanci to da ya kamata mutane wato suke kiyayewa fa inna ismuhu wadihun yace kawai zunubin wannan abin a fili yake wa qad bayyana ta'ala hikimata zalika fi qawlihi ai Allah ma ya bayyana hikimar wannan a fadin sa a aya ta 21 malam وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا Allah ta'ala ya ce wa kaifa to ta yaya ma wani irin tunani ne zai sa ta akuzunahu ku dawo ku za ku karba abin da kuka ba su a samara qandi a cikin baharul ulum yake cewa kaifa tastahilluna akazahu ta yaya za ku halatta karbar wani abu a wajen su su mata ya'ani akaza muhurihinna ku karbi sadakin da kuka ba su wa qad afba ba'dukum ila ba'd bayan sashen ku ya ji daɗi da sashi ka tare da ita mai tafsir limanar ya ce inkarun akar wannan ayar ma wani sabon inkari ne ne aka shai'i na karbar wani abu min malin mar'a daga dukiyar mace ma a insha shihabi tsalaki tare da shafa za ka sake ta ka batta da wani za ta ji da duka ko da tsinka jaka da saki ko kuma da kwace mata kaya za ta ji warragabati anha da kuma yanzu ka nuna kyamata a kaddu bihi al-akkada bihi al-inkar a karfafa wannan inkari ɗin a wa kaifa ta'khuzunahu na al'awwal na farko mubalagatan dan a nuna maka kaiwa matuka fi tamthil wajen kore wannan tunanin karbar wani abu a wajen mata aw listifham lit'ajibi ko kaifa ta'khuzuna wannan tambaya ce ta mamaki min hali man tatamatta'a ko man yatamatta'a bi imra'atihi wanda ya ji daɗi da matarsa wa amala a zuwaj ko azwaj ya ma'amalance ta ma'amalar ma'aurata wa hiya ashaddu silatan hayawiyatan bainal bashar in kana neman mafiya tsananci matsananciyar dangantaka tsakanin mutane dangantakar ta kaiwa makura kusa da kusa ita ce dangantakar ma'aurata wanda ya fi kowa ka yanzu a duniya bayan balagarka ita ce matarka mahaifanka sun san ka amma tun lokacin ana maka wanka da aka wuce mata wanka ka wuce a maka wanka to tun daga nan suka zama sun jahilci wata abubuwa naka yanzu sai su ganka a cikin riga amma sanin ka irin na da ke da abin da ake tun yana yaro yake da shi ko in wani tabo ne ko in wani abu amma matar ka yanzu ita fi kowa sanin ka yawwa shi yasa kada ka taba ɗauka sai taimaka kallon da in kai mai oga ne yaranka suke maka in kai ba sarake ne fadawanka suke maka wannan kallon kada ka taba dauka ita za ta yi maka wannan kallon a ita sanin da ta yi maka kai ma sai dai ka bi sanin ko yi e, an ce wata mata aka sa wani wa'azi ta zauna tana ji tana ta takaici kamar ta yi kuka saboda wa'azin ya mata ashe kwamfuta ce ta canja murya mijinta ne a ga duk hankalin ta aka ce wai ke san waye ka mai wa'azin da take wani malami ne wannan aka ce wani ne fata yana <laughs> to kaga wato yanzu duk ka'idar wanzir li nafsil qawli la min qa'ilin alhaqu maqbulun wa in min jahilin ita ba ruwanta kawai ai ina ne ma saboda ai kai shi yasa sau da yawa kai magana ka ba tafiya tasiri ba a gurin mafi yawancinsu ɗalibin ka sai zai magana ta yi tasiri kai taka ba ta yi tasiri saboda kai na gaya ma saboda irin wancan sanin da aka yi maka saboda irin wancan alaƙa da take tsakanin wani malami yana da matarsa tana takura masa ana karatu za ta fito ta yi cin mutunci malamin ya haƙura ba ya yi mata komai akwai wani ɗalibinsa irin yan wanda ake sa masu zuciyar nan a kusa ake cewa kullum haushin malam ɗin ma yake kawai mace ta zo ta ce maka haka har sun yana ɓoyewa har ya fito yake bayyanawa inda shi ne da yanzu an gama to yawan wannan inda shi ne da yake har sai da malam ya sa masa aikai kafi kowa daga ya fara wannan magana sai malam ya ce masa aikai kafi kowa ana nan ana nan sai ya aure yana yin aure sai malam ya ce kana daidai da kowa Eh, da ka fi kowa ma yanzu kana daidai da kowa to shi ma tun da mata da iri ɗaya ne sai dai wanda ya sa'a shi ma sai aka fara samun wannan matsalar a gidansa to shi kuma ko dan zuciyar ne ko dan wancan maganar da yake faɗa ne sai cika alƙawarinsa kawai da ana fara wannan yana kawai sai suke ta yana sakin da sai ma yace ka kasa kowa <laughs> yace da baka da baka da aure kana cika baki nan kafi kowa tunda baka da shi irin wancan ne wanda yake sa ba abin da za a gaya masa yana kwana a shago kuma da lokacin da baka da aure kake wannan maganar ka kowa da kai aure yanzu sai ka zo daidai da kowa dan duk abin da kowa yake yake da shi kuma zai ji kai ma zaka ji to amma da ka kasa jure abin da mutane suke jure kuma sai ka kasa kowa kaga shi sai sa daga sama kawai ya dawo ya ruso kasa so su mata haka ake ba wanda ya sanka wato irinta saboda ka shi yasa kada ka dauka yadda wasu suke maka a waje in me ana tarawa canta ne in ana matsayi ne in ana alaji ne in ana alaramma ne ko malam ne duk ka zama mai hankali karka mata hukunci irin na sauran mutane ka ce yadda mutane suke ma ita zaka dole sai an samu wannan bambancin mutane jiya ta kai da imani wani lokacin sai wannan tunanin ya zo mata kuma me zaka gaya mata sai ta yi wanka wannan tunanin to kai ma sai ka ke kiyayewa haka haka suke to summa ragiba anha to bayan tana da wannan matsayin kuma ya zo ya kyamace ta wa da firaqaha yayi nufin rabuwa da ita min gairi an tawasala ila zalika kuma ba tare da wani abun ba au tulji'ahu bil fikabi fashiyatin almubayyana ko kuma ba ita wani abu na wato alfasha bayyananniya ba au adami iqamati hududillah kuma ba ita ce ta yin bin dokokin Allah ba a'a wata maslaha ce kai taka ta taso ta sa kawai dole sai ka rabu da ita amma ba dan za a ce gana ta laifin ba to wannan sai da ce kaddara ce ta ritsa wa akazna minkum misaqan galiza kuma kar ka manta akwai alƙawari fa a tsakanin kafin ka aure ta an yi i love you an yi i miss you an yi half of my life eh, duk ba abin da ba a yi ba an yi na ana flashing an kwana ana zance amma duk kamanta wannan bisa kan yanzu kuma shi ne za a wulaƙanta ta to har Allah ji kan daura kafin ya mutu yake ta an kana so ka samu ma cikakken waliyi a mutane yace ka samu mai neman aure a gidansu da kansa yace musamman matashi yace saboda shi ba wai kannuwanta ba har dabbobin gidan ya sani <laughs> eh, yanzu duk wannan abin da aka yi sai yake ga kananta ya aike shi ya bashi wani abu duk wannan kamfen din da kai duk kamanta wa akhazna minkum misaqan galiza asamar ce yace saboda haka lalle wannan kar amanta da wannan aujabna alaikum aqadan wa misaqan bin nikahi wa huwa qawluhu wannan kuma shine fadin Allah da yace at-talaqu marratan sakin mace sau biyu ake in ba haka ba fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ko dai a rike ta da kyautata mata in an in an kai ta ga na uku to magana ta kare in ba haka ba to a sauke mata amma sai aka ce bi ihsani kaga ba da kwace mata wani abu shine din mala a wannan ayat ta bakara bi ihsani arabin ita kyautatawa wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an Allah ce baya halatta gare ku ku karbi wani abu cikin abin da kuka ba su shay'an illa an ya kafa an lalla kima hududallah kamar da aka faɗa a baya sai dai in su suka zo da abin da ya saba ma dokar Allah ya saba ma iyakokin Allah fa in kiftum Allah ya kima hududallahi in ko wannan ne ya jawo jin tsoron wa'annan ba za a yi addini da su ba to shi kuma dama a wurin ai addini ake fara gabatarwa duk abin da kake so ya zama a karkashin addini kake so a wajenta to sai zama ta dubu ta kalli tubalin kuma ta rushe shi ba addini to wannan kuma in shine to dole a rabu shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce tun kawo mar'atu li arba'in kaga a ƙarshe ne ya ce alaika bi za ta dini cikin hudun ya ce li hasabiha ana aurenta dan dangantakarta wani shi kawai dan neman suna ne ya auri yar gwamna ko yar kwamashina ko yar ciyaman ko yar sarki ko yar hakim shi ya dan neman suna ne wani kuma li jamaliha shi kuma kyakkyawa yake so classical kawai yake so ta kawo shayi kasan ta kawo shayi ta mara kishi wai ake zuwa gidan sauki an ana ganin matarsa tana kawo musu shayi to bala in baka wata satar amsa duk mace da ta ce tana son ka to dole akwai dalilin da yasa take son ka wannan dalilin in ma kulkan in ma kalkan ko dai a ɗabi'unka ne ko a halittarka ne akwai wani abin da ta yaba shi yasa take son shi yasa idan aka sai an samu ma'aurata da soyayya ake so a gaggauta auren saboda wannan dalilin da yasa ta ce tana son ka in wani ya zo da wanda ya fika wannan abun ya za'a sai ta canja shi da kai ta samu ci gaba to shi yasa ba a so a daɗe ana neman aure yanzu za ga wani tun tana junior ko ce tun tana ss1 ya fara yanzu ta gama makaranta in wani ya samu kai to za ka karanta ya zo da abin da ya fi shi shi kenan sai a kirmar da shi to ita haka take kawai inda kace tana son ka to akwai dalilin da yasa kace tana son ka to kaddara kai ka aure ta kuma sai kake kawo mutane gidanka a zo a gama takka to a wannan kawo zaka kawo wanda ta ke fi sha'awarsa a kanka to kuma sai yaya kore idan ta dama ta daga zai a harka taku ba ta addini ba ce kaje tana dan waken zagaye da ita ko kuma a ƙarshe yi a canjin waya ya zuga ta ta fito ka je aure ta a ƙarshe ba ka san ba kai gubar kai ka kawo wa kanka gida zaka shi yasa ai shari'a in ta ce ayi abu ko ka san hikima ko baka sani ba kawai ka bar shi sai aka yi karna fi biyutihin fi su zauna a gidajen su in za su fita ma saboda wannan matsala sai aka shekara su fita irin ta jahiliya aka sanya musu hijabi da sutura duk saboda a kiyaye fitina sai kuma ka kirawo fitinar gidanka saboda kana san kyakkyawa a zo ake ganin ta a gidanka ina ga aina taɓa ku labarin wadda da miss call miss call ya zama sanadiyar auren wadda ta shiga wayarka kawai kira ba miskon nake so in ce ba wrong layin ta shiga kiran waya ta yi sai ya daga yana magana sai ta jiba wanda take nema bane to amma ta jiba wanda take nema bane ashe wanda Allah ya samu mata ne kuma muryar sa kawai da kuma muryar sai ta burge ta sai ta kasa hakura bayan sun yi magana ba shi ta ba shi hakuri daga kuma ta shi kira shi ta shiga da kira wannan dai in ta kaice maka rahoto shi ya zama sanadiyar auren su kuma za ka yi mamaki ita tun daga kwara biyar biya ce ta zo jihar Kano har garin su ta gan shi ana ta wannan soyayyar a waya aka shirya za ta zo kuma ta taho radda za ta zo suka zo da abokansa suka zauna a falo aka je aka tarbo mutu ita daga tasha a kawo ta shi da abokansa mutumin kirki ne mai addini ba wanda zai mata rijiya ta fada ba ne wadda aka da aka zo sai ya ki magana wannan ya yi magana wannan ya yi magana sai aka sai mutu to ai sai ki nuna mutumin da ake ta sai ai bai magana ba Ah, to ita magan murya ta haddace ta san muryar ka kun gane ai suka ce ki nuna mutumin naki ta ce ta ai magana ba ba ga ai kenan ta nuna to ka kiyaye su in dai ta ce tana son ka to akwai dalili in kuma zaka ci gaba da kawo mutane gidanka to za ka kawo wanda ya fi ka abinda ta gani suna son ka in ta canja kai ka kawo canji Allah ya kiyaye saboda haka fa imsakun bi ma'rufin auta, tasrihin bi ihsanin wala yahillakum baya halatta gare ku an ta'akuzu mimma muhunna shay'an illa an yakafa Allah ya kima hududallah sai dan kuna jin tsoron za su ba su da iyakokin wato Allah ba suratul baqara aya ta 229 fasara zalika rajulu misaqan galizan minan nisa'i sai zama wannan ai yayi alƙawari ga mata summa bayyana ma yahillu lirrijali sannan Allah ta'ala a ayar mu ta ƙarshe sai ya bayyana abin da yake halatta ga mazaje minan nisa'i daga cikin mata su aura wa ma la da abin da baya halatta wa mazaje su aura na mata fil ayatin lati sanakifu alaiha insha Allah fa qala ta'ala ta Allah yake cewa ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا جزاكم الله خيرا to dama ita shari'ar musulunci ko dai ta zo ta tadda abin da ba shi da kyau tana samun sa sai ta kore shi ta kawar da shi ko ta tadda abin da yana da kyau sai ta tabbatar da shi sai kuma ta zo da mai kyan da babu shi wannan haka shari'ar musulunci take to a harkar auratayya akwai kwamacala kamar da muka faɗa shi kuma ɗan adam ba zai raye ba babu aure shi aure fitira ne shi yasa idan mutum ya balaga to baya buƙatar a koya masa ya zai yi aure kun gane abin da ke nufi ya zai yi aure wani abin da ake cewa za a kawo makarantu a karantar da shi wannan duk fitina ce shi alaƙa da ke tsakanin mace da namiji wannan fitira ce ba ta buƙatar wani ya karanta maka Eh, kamar yaro ne wajen kama nonon mahaifiyarsa ya sha kawai inda ta sa masa a baki shi nan magana ya kare zai tsotsa abinta waye koya masa tsotsa waye ce masa wannan shine rayuwar karar da ya zo duniya amma tana kama tana tura masa a baki zai tsotsa fitira ce to haka shi ma alakar ka da mace fitira ce baka bukatar sai an je an maka wannan a education wai a koya maka a wannan kawai iskanci ne fitina ce ba wannan bukata to sai dai yaya za a yi Tun da shi ɗan adam Allah maɗaukacin sarki ya masa hankali mai ya zaka bil aƙali wa lisani an hayawa, hayawar ya bambance ka da hankali da harshe akan sauran dabbobi wannan ya sa sai hankalinka sai ya zama shine abin da ake cewa ita takhlifi inda ake abin da yake sa a ɗora maka shari'a wanda ba shi da hankali ba a ɗora masa shari'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace an ɗauke alƙalamin shari'a akan nau'o'in mutane guda uku ko na farko astabiyu karamin yaro Hata ya balaga ko Hata ya hatalima har sai ya balaga dan yaro ba shi da shari'a shari'a a kansa sai dai kai mahaifinsa ake so kai ta tarbiyyantar da shi kamar yadda muka ce ice tun yana danye ake kwara shi dan kada sai ya girma kuma bai san shari'a ba ka sai masa shari'a kuma ba zai iya binta ba to amma inda lokacin da yake kankane ba zai yi aikin zunubi a rubuta masa ba sai dai kai in kai ne baka sauke wajibinka ba a ce to laifinka ne ya so alhakin ya dawo kanka so ka karamin yaro babu shari'a kansa hatta ya hata ne ya ce wal majanun hatta ya fika da mara hankali daga babu shari'a kansa har ya warke wanna'im da mai bacci hatta ya sai kiza har sai ya farka kaga nan duk ba shari'a kansu to shi hankali din shine mana taklif shi yasa shi kuma hankali abin da yake saita shi ilimi da hankali da ilimi dan juma ne da dan jummai kowanne yana bukatar kowanne duk inda hankalin mai hankali ya kai kuma hankalin yasa yake yin abubuwa daidai kai ne yana da tsuwa yana da hankali da fiye samun matsala ba to shi duk hankalin nasa akwai tashar da zai je ya kasa gane daidai da shi da hankalin nasa saboda a daidai wannan gurin kawai hankali shi kadai ba zai wadatar ba yana buƙatar ana buƙatar ilimi to shigo ba shi da ilimin kawai hankali ya zo da shi to a daidai wannan gabar ko dai ya koma baya neman ilimin da zai zo ya wuce hanya ko kuma ya yi tanke suraka shi ilimi shi ne yake sai ta hankali har malamai suke tattauna akan wai da ilimi da hankali wanne ne akan gaba ka gani amma dai ka sani dan juma ne dan jimmai in aka yi ilimi babu hankali an samu matsala ya kai kawai yana yawon da takardu ya iya mathematics duk inda ya zauna kawai rubutu yake kaga ai shike da kaga an yi ba ai in qur'ani ya karanta ya hauka sai duk inda zauna kawai karatu yake amma kuma aikinsa ya saba da karatu saboda ba da hankali amma me ya za a hada hada biyu kai ne dai sha ta yi maka karatun da wasali a gidan amadin gaya yace ga wani ya ilimin babu hankali an ce masa dakto ya amsa amma daga nan kurji sai maka wuka ka gani ko me yasa an yi ilimin amma ba hankali ba za ka daga nan kudi sai ma kauka to da aka dole da ilimi da hankali sai an hada su hankali yana buƙatar ilimi ilimi yana buƙatar hankali ilimi shi ke saita hankali saboda ka to hankali yasa aure aka tanadar da yadda za a yi shi a cikin al'umma sai an nema sai an bayar kuma sannan ba kowa za ka nema ba akwai wanda suke muharramat ne a wajenka Allah maɗaukacin sarki ya haramta maka aurensu to ne nan Allah yake cewa wala tankihu ma ba aba'ukum minan nisa'i kada ku aure irin matan da mahaifanku suka aura ina jin nagaya mana a farkon darasi cewa idan mahaifin mutum ya rasu mutukar dai matan ba iyayensa ba ne ba wadda ta haife shi ba ce in yana da bukata kawai abin da zai zai cire rigarsa ne sai jefa mata to daga jefa mata rigar na a ka'idar jahiliya shikenan ta zama matarsa ya gaje in kaga ta kubuta daga haka to shine kafin yaron ya san mahaifinsa ya rasu ta gudu gidansu to in ta kai kanta gida shikenan ta tsira to haka suke a jahiliya to sai Allah ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa to daga yanzu wannan jahiliyar ta wuce kada ku aure irin abin da mahaifanku suka aura cikin mataye illa ma qad salafa sai dai abin da ya gabata wannan kuma shine wato adalci da rahama irin ta Allah tabaraka wa ta'ala in ka je kai kwabar ka lokacin da kai ma baka da saiti to yanzu in gasin ilimi ya zo maka sai a ce maka to an ja layi shine illa ma qad salafa kawai sai dai abin da ya riga ya gabata innahu kana fahishatan domin yin hakan alfasha ne dama mun faɗa cewa duk abin da ke an suna alfasha bayan zina da ta gabata to akwai kuma auren matan da mahaifa suka aura to fahishatan alfasha ne wa maqatan kuma hakan ma abin zargi ne Allah tabaraka wata'ala yace kai wa sa'a ma hanyar ma ta yi muni ka rasa hanyar da zaka buka biya bukata ka sai hanyar da mahaifinka yi Allahu wa ni'mal wakeel to alhamdulillah kai musulmi ne saka ce ganin girman abu an aka ce abu jahiliya ne kawai ka bar wannan abu su jahiliya rayuwarsu ta ko ina ba ta da kyau to ba wai alakar su da junan su ba yanzu alakar da mahaifi ce wannan ba ta yi kyau ba ai alakar su da mahalicin su ba ba mai kyau ba ce Allah da ya halicci mutane ya halicci su da su bauta masa kuma shi kadan amma su gumaka suke bauta mawa da aka zo da abauta ma Allah kuma sai suka shiga rigima da abautawa Allah kuma sun san wannan gumakan ba su suka yi su ba domin su suke yin gumakan kai za ka sassaƙa abinka har ma in aka samo wanda ya fi kyau wanda aka yi shi da gol ko aka samo wani daga wata ƙasa wani masassaƙin da ya fi kowa iyawa aka zo da shi ta ce to wannan na musamman ne sai aka shi ka'aba a aji an aka zo da shi maka bisa suka tara wa ka'aba gumaka 366 wannan sufficial ne banda na gidaje shi ne a da annabta salama ya ce ƙulu la ilaha illallahu tuflihu ku ce la ilaha illallahu ku rabauta sai suka ce a inna la tariku ali hatina li sha'irin majnun yanzu sai sai ba dukkanin gumakanmu saboda sha'ir mawaki kaga abin suka sassaƙa kuma suka je suka kai shi suka aji kaga wannan yake nuna ai sun san gumakan ba su suka yi ba tunda su su suke yin gumakan to amma da Allah da aka ce kuma su bauta ma Allah kuma suka yi rigima da bautar Allah to kaga wanda ya rigima da wanda ya halicce shi me kake tsammani dan ya shiga haƙƙin mahaifinka wata ran annabi sallallahu alaihi wasallama suna tafiya da mu'az bin jabal sai ce ya mu'az mu'az ya ce labbaika sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa atadari ma haqqullahi alal ibadi shin mu'az ka san ko menene haƙƙin Allah akan bayi wa ma haqqul ibadi ala kuma ka san wani haƙƙi su bayi suke da shi a wajen Allah Ma'azu bin Jabal ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne suka sani sai Annabi sallallahu alaihi ya ce to haqqul lahi ala ibadi haƙƙin Allah akan bayi an ya abuduhu wa la yushriku bihi shay'a su bautawa Allah kada sanya masa abokin tarayya duk wanda ya tsare bautar Allah ya wahadahu la sharika lahu ya ba ma Allah haƙƙinsa amma wa haqqul ibada alallahi haƙƙin da kuma su bayi suke da shi a wajen Allah shi ne Allah ya ɗaukan makansa alƙawarin Allah yu'azziba man la shirku bihi shai'a. ba zai azabtar da duk wanda baya shirka da shi ba amma ana nufin azaba ta har abada duk baya shirka ba shi da azaba ta har abada ma'ana ko da wani abu na laifi na zinace zinace na ƙarya na cuta na zamba na yaɗa jita-jita ya sa sai ka tafi wuta to ba har abada ba za ka zauna don baka shirka zaman yari ne za ka yi ka fito amma waye in ya tafi wuta ba fitowa shine wa man yi shirk billa in yi shirka nan faɗa inda innahu man yi shirk faɗa da harrama Allah alaihim janna duk wanda ya shirka da Allah to tabbata haƙiƙa Allah ya haramta masa aljanna to a haƙin bayi akan a wajen Allah shine ba zai azabtar da duk wanda ya mutu baya shirka da shi ba irin azabtarwa ta har abada amma duk wanda yake shirka bai ba Allah haƙƙinsa ba to wannan in ya tafi wuta ya tafi wuta kenan da haka auren matan da mahaifa suka aura wannan wato fahishatan alfasha ne maƙatan abin zargi ne kuma wasa a sabila hanya ce ta biyan bukata mafi muni Allah maɗaukacin sarki ya kare kuma wannan shi ka ƙarshen darasinmu na yau abin da muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa min ladun hakimin alim Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sifofinka madaukaka Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mataye da sun da suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suka da yara suke nema su kan gare Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure suke da niyyar aure aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mata yayi na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba ɗan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin zama tarbiyyar tafiyar mu aljanna waɗanda su riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudun tarar da su ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir alkaran da cikin wannan wata tabbatar mana addu'o'in mu Allah madaukakin sarki ka karba mana Allah ka sanya cikin bayin da kake yantawa a cikin wannan wata ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir addu'a ya mujib addu'a allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a allahumma hada addu'a wa illa bika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب